wannan mai tambaya bayan ya yi sallama ya ce assalamu alaikum ya ce dangane da karatun jiya wato karatun an yi shi tun kwanaki da so gabata don tambaya ce bata samu shiga ba sai yanzu idan mace ce za a yi wa addu'a a tofa mata daga nesa ko ita ma namiji na taɓa ta a matakin yi mata magani ko addu'a na farko tukuna ya halatta namiji ya wa mace addu'a amma sharaɗin ya zama akwai muharraminta a wurin ko mijinta kama a ce akwai mijinta ko akwai mahaifinta ko wanta ko wani kaninta wanda ya kai a ce mishi yana da hankali abu na farko kenan abu na biyu in haka ta samu to shi wannan da zai yi addu'a din ya danganta idan addu'a ce ta neman nasara a wani abu mutum ya zo da ishe ce ala gafata malam ai mata addu'a ta samu miji anan babu bukata sai an tofa mata anan babu bukata sai an taba jikinta addu'a za a yi mata ta karba addu'a mahaifinta ya karba wanda ke kusa mai karba addu'a amin amin shikenan idan kuwa abu ya kai ga larura ce kamar ta ciwo to abinda malamai suka ce anan babu bambanci tsakanin namiji da mace idan har an iya gane ina ne ciwon yake kamar ciwon kai ko ciwon kafa to malamin yana da damar ya sa hannun shi na dama ya riƙe goshinta ko ya dafa hannun shi a inda wannan ciwo yake ya karanta mata addu'a kamar u'izuki bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq anan ya sa hannun shi ko ya kama babu laifi yayi mata a matsayin ta na mace ko a matsayin shi na namiji al-imamu badruddin al ya kawo wannan a cikin littafin sharhin bukhari mai suna umdatul qari idan kuma shi wannan malami ya taƙaito akan bari ya karanta addu'ar ya ainihin tofa mata sai ya zama hucin bakin shi ya sauka akan wannan wuri da cutar take babu laifi ina fata an gane idan kuma ya zama cuta ce wadda ya zama kamar irin yadda zaka ga wata aljani ya shige ta ko asiri ya kama ta sai ya zama zazzabi ji ya kama jikinta rigid to anan abin da yake kai tsaye guda ɗaya shine zai ɗauki hannun shi ne ya sanya ba a ko ina ba sai a goshinta sai zama goshi shine cibiyar da ko ina aka yi addu'a ma za ta tafi duk waɗannan bayanai suna nan a cikin sharhin bukhari mai suna badruddin al-ayyi umdatul qari na badruddin al-ayyi to in kuma an yi mata addu'a din an tofa mata to babu laifi insha Allah amma a hakikanin al'amari idan shi malamin bai amintu da kanshi ba kasantuwar ya zama wata azababbiyar mace ce mai azababban kyau ko kuma ya zama wato shi kanshi yana tsoron bayan ya taba ta nan shaidan zai zo ya ta mishi alwaswasi to anan gaskiya saboda Allah kaulan wahidan kada ya sa hannun shi a cikinta ina fata an gane Allah ya kyauta na biyu wannan ya shi dai wannan mai tambaya yake cewa menene hukuncin hura hannu bayan an bugi ƙasa a yayin yin taimama kuma kuma tabaran nan mun yi magana akan taimama da muka dan kawo a wajen babin buga misali wannan ainihin wato buga ɗaya hura hannu ɗin bayan an bugo ƙasa haka a hura haka hannayen a hure su ya tabbata ainihin a cikin hadisin bukhari na fata an gane dan haka daidai ne babu laifi za a yi yana nan a cikin wannan hadisi na bukhari wanda imran dan Hussein ya faɗi wannan yake eh, har waye dai shi mai tambayar ne yake sake cewa ko akwai wanda yayi wa fiqhu sunna ta'liqi gaba daya a haƙiƙanin al'amari ban sani ba malam nasiru dinar albani ya fara mishi ta'aliki wajen shekara hamsin da ta gabata ya iya dan abin da kaga an buga din nan iya katta kenan tamamul minna Allah ya ɗauki ran shi bai ci gaba ba ne tun a wancan lokacin wato da ya rubuta ya rubuta ya ajiye har ya rasu kuma bai ci gaba ba to a iyakar sani na babu wani aiki da aka sake wa fiqh sunna sai dai <clears throat> akwai maɗaba'atun risala wato maɗaba'ar ar-risala ta ɗauki shi fiqh sunna ɗin ta haɗe shi a mujalladi guda sai ta ɗibo takhrijat ɗin hadisan da albani yayi a wasu littattafai sai suka bi duk inda waɗannan hadisai suka zo a fiqh sunna sai suka sa iya abin da na sani kenan ina fata an gane domin wannan maganar gaskiya saboda Allah so da dama ɗalibai sukan yawan yin ta shine har ne wa shi mashhur tambaya wanda yake yana daga cikin manyan almajiran shi surjin shi ma iya abin da ya faɗi kenan yace iya abin da ya sani dai babu wanda yi wallahu alam ne yiwa wani yana can yana aiki ina fata an gane abin da yasa yanzu kamar yadda na faɗi ran nan al'amuran suna da sauki wani lokacin wani aikin da an yi shi sai kaga an buga akan intanet cewa an yi kaza inda ni bukata kaza kaza wannan yake dan Allah menene hukuncin wanda ya zo zai yankan layya sai ya ambaci sunan wasu daga cikin iyayensa kuma to to ban gane karshen magana ba sai dai tambayar ce za a iya cin wannan yankan ma'ana sunan iyayen da ya ambata yaya ne in ya ce bismillah allahumma hadha anni wa an walidati fulana wa an walidi kaza wa an abna'i fulan wa fulan wa fulanun babu ne ma'ana da sunan Allah nake yankawa ya Allah wannan layya na yi wa kaina da wane da wane babu laifi ya zo a cikin sunna annabi yakan ambaci haka amma in tun farko yankan ne ya tashi faɗi yana yankawa sai faɗi sunan Babanshi, ya faɗi sunan mahaifiyar kaga ya yanka sunan ya zama matsayin sunan Allah kenan bai halatta a ci ba so sai a iya bambancewa insha Allah wannan kuma yake a kuma menene hukuncin ambaton wani Allah wurin yanka shine abin da muka faɗi bai halatta ba duk dabbar da aka yanka ta da sunan wani wanda ba Allah ba na ɗaya an yi shirka na biyu namanta ya haramta kuma shi wanda ya yankan Allah ya la'ance shi haka yazo cikin hadisin muslim annabi ya ce la'anallahu man zabaha li ghairillah wanda ya yanka ba ga Allah ba ga wani to Allah ya la'ance shi wannan yace ina hukuncin wanda ya mu'amala da matarsa a cikin larura kuma wata hanya to ina ga wace hanya za a bi don a tabbatar da jinin larura ne kamar ah, da samar da maganin shi abinda nake fahimta dai tambayar shi ta farko mutum ya mu'amalanci matar shi a cikin larura shine in ma ya yi jima'i da ita tana cikin jinin haila na ɗaya bai halatta ba na biyu zai yi kafara ta hanyar bayar da sadakar dinare ɗaya ko rabin dinare da gwargwadon talaucin shi ko wadatar shi misali nawa ne aka sanar da rubu'u dinar ba na daidai da a ah, naira najeriya misali nake so mana a ce dubu biyar to rubu'u dinar dubu biyar to kaga dinar ɗaya ya zama dubu ashirin kenan to idan tana jinin haila ya sadu da ita abin da ake neman ya bayar kenan idan yana da wadata idan talaka ne kuma rabi kenan to ina fata an gane idan kuwa mu'amala ce ta runguma to wannan babu laifi annabi sallallahu alaihi sallama in matar shi tana haila yakan sa ta ta daura zani in ta daura zanin ta ta rufe al'aurar ta sai rungume ta wannan babu laifi dangane da hanyar da za a ainihin wato tabbatar da jinin larura kuwa ita ce dukkan jinin da ya zo wa mace a ɗayan yanayin da ba shi ne yanayin da ya saba zuwar mata guda uku ba za a dubi lokaci za a dubi launi za a dubi adadin kwanaki jininta da ya saba zuwa mata na haila yana zuwa ne mai duhu misali yau sai ta gan shi ya zama jazir kamar an yanka rago to wannan jinin ga dukkanin kyakkyawar alaba ba jinin haila ba ne to musamman kuma ya cika waɗancan sharuɗan shine ya zama launin ya saɓa sannan sai kuma ya saba wa lokaci ba lokacin da ta saba ganin shi ba ne sannan kuma sai ya sake saba wa kwanakin ta saba yi kwana uku ne shi kuma sai zo ya mata kwana ɗaya ko yi mata kwana biyar to in ta lura da wannan to sai ta ce wannan damu fasadin wa illatin jini ne na larura daga cikin dalilan da ke sabbaba shi annabi sallallahu alaihi ya faɗi cewa shedanin aljani yakan shiga cikin mahaifar mace sai ya zunguru wata jijiya sai ta ci gaba da zubar da jini to idan irin haka ta faru to wannan gaskiya ɗayan mataki guda biyu ne yake zama maganin ko dai a bi ta hanyar rukuya ko kuma a tafi wurin likita ta hanyar rukuya za a yi mata karatu kamar yadda ka sani in ana ganin akwai a arabul nas Shi ne da jinin ya fara zubar mata sai a ce daga lokacin nan tana yin wasu bakin mafarkai kamar tana ganin cewa tana tashi a sama tana mafarkin ruwa tana mafarkin jarirai tana mafarkin kamar za ta faɗa rami takan zabura ta firgita a mafarki da makamantansu idan tana zaune a ɗaki ita kaɗai sai tana ganin kamar akwai inuwa ko tana jin akwai motsin wani ko makamantan haka misali ɗayan waɗannan alamomi ko makamantan haka dalili ne da ke nuna akwai alamun cewa akwai aljani tattare da ita to abin da ya fi dacewa da cancanta a wannan halin shi ne, sai ta ainihin je a samu a yi mata ruƙuya a yi mata karatun alƙur'ani idan aka yi mata karatun alkur'ani komi bai faru ba abin da malamai suka so a yi mata shine sai a samu ruwa sai a rinka karanta mata fatiha da kulhu Allahu da falaki da nasi kafa ɗaiɗai ana bata wannan ruwa tana sha tana wanka in zai yiwu a samu ainihin da safe haka da rana haka da daddare haka in zai yiwu idan so ɗaya ne zai samu to ya rinka faruwa da daddare yadda daga yin haka sai ta kwanta sannan zai dace a samu kasar wanda zallan falaki da nasu da lahu ne a ciki sai a bata ta ji ta ji to wata daga jin wannan larura za ta ƙare wata kuma in larura ta yi kamari shine sai ta bayyana sai kaga ta fara ciwon kai ta fara wani zazzabi wanda da an zo an yi karatu sai aljanin ya bayyana wani sai bayyana cewa ɗaure shi aka yi a jikinta ta hanyar sihiri ko makamantan haka idan duk aka bi waɗannan matakan ba a ga wata alamar sauyi ko sauƙi ko canji ba ɗayan abu uku ko dai a ga ta warke ko a ga ta samu sauƙi ko kuma a ga ciwon ya ƙara haɓaka to dalili ne akan asiri ne ko aljani sai a ci gaba za ta samu sauƙi insha Allah to amma in aka ga cewa babu ko ɗaya ita bata warke ba daga wannan jini ina fata an gane kuma abin da yi wani canji ba ba sauki ba haɓaka ba komai tana nan yadda take duk bayan an gama ɗaukan waɗannan matakan kwana uku misali zuwa kwana bakwai zuwa makamantan haka duk ba a samu wani canji ba sai a samu zuma sai a samu ciyawar ƙyansuwa ko ƙwansuwa ita ce dai wannan ciyawa wadda za ka ganta ainihin galibi a ƙauyuka idan rauni ya faru sai a samu ɗanyarta sai ka ga an matse ta ana zuba wa mutum a rauni da ya faru sai ga yana jin zafi kamar an sa a yaudin. to wannan ciyawar sai a samo ta a batta ta bushe a daka ta ta yi gari wani abin sha'awa kasashen saudi arabia duk sun ci gaba ire-iren waɗannan abubuwan da muke faɗi fa zuwa za ka yi kawai wurin ɗan koli sai ka ce a baka kwansuwa da kakiya sai ga an baka ita kamfani ne wanda zai zauna ya mai da ita gari rumbuɗiɗis ka siyo ta naira arba'in naira tamanin naira ɗari da ashirin ma'ana riyal ɗaya riyal biyu riyal uku sai ka to sai kai amfani da ita za'afaran yadda za ka je nan ka siye shi sai ka daka can sai ka siye garin shi to wannan gari na ji wannan ciyawa sai a barbada shi mai yawa a cikin zuma abin da ake nufi da yawan shi ne a barbada shi yadda zai bayyana a ciki ba zai bata ba a zuba shi da yawa shi kenan sai ta rinka shan cokali biyu alar kafin ta ci abincin safe cokali biyu bayan ta ci abincin dare insha Allah ta'ala wannan jinin zai tsaya to in ya kai ga bai tsaya a haka din ba kuma ba laifi ba ne a ci gaba da addu'a kuma sai a tafi wurin likita amma wannan na kawo hanya ne al'ilajiya annabawiya ina fata an gane to amma daga ƙarshe ina son ka gane wani lokacin ita cuta takan daɗe duk da magungunan da duk za a ɗauka amma kuma sai ka ga cewa sai an ci gaba da addu'a domin wannan larurar da ake tambaya a kanta matar annabi sallallahu alaihi wa mai suna ummu habiba ta yi fama da ita shekara bakwai to kaga shekara bakwai annabi ba zai rasa yi mata addu'a ba ba zai rasa bata magani ba to amma kaga sai shekara bakwai sannan ta watsaki ka ce bai mata addu'a ba ne? Ya yi insha Allah ka ce kuma addu'a ba ta ci ba ne? ta ci insha Allah amma abin da ake so a nuna maka kai ma larura na iya samun matarka wadda za a yi ta addu'a a yi ta addu'a a yi ta addu'a kar a ce tunda an yi an yi an gaji a bari sai a ci gaba da don ita kanta addu'a huwal ibada ita kanta ibada ce na mala ta mala na Allah ya kiyaye wai mutum ne kullum sai yana son ya laifi me ya kamata yi mun karanta aya a nan fa imma yanzaghannaka nazghun <clears throat> min ash-shaytani fasta'iz billah duk sanda ka ji wata fuzga ta shaidan sai kai isti'aza da ka ji irin wannan sai kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko wani zikiri makamantan haka an fahimta duk wannan yana daga cikin fusga ta shaidan wadda kuma dalili ne akan kana da sauran imani don da ba sauran imanin da sai ya barka kayi laifin tukuna sannan zaka zo kana shawarar me za a yi amma dalili ne akan sai ka ji kana ta sha'awar kayi kayi to na ɗaya kenan na biyu ibnu taymiya a irin wannan mas'alar sai yace ka rinka zama da mutanen kirki na uku ya ce karkarin zama kai kaɗai. fa inna ma ya akulu azzi'ib min al-ghanam al-qasiya kerkeci yana kama akuya ne wadda ta tsaya ita kadai in ta zauna cikin dangi ba zai kawo farmaki ba don haka karkarin a keɓe kanka gefe guda kai kenan kai kaɗai ko a wani lungu ko makamantan haka shine zai sa shedan ya samu dama a kanka sai ka rinka zama cikin jama'a sannan jama'ar ta zama cikin mutanen kirki sannan ibn taymiya yace har wa yau idan a wani wuri ne kake zaune wanda shi wurin yana da al'amuran da ke taimaka maka wajen sha'awar faɓan Allah to sai kai hijira ka bar gurin misali kana zaune ne a wata anguwa wadda akwai wata fitinanniya wadda ke neman ta hallaka ka kana zaune ne a wata anguwa wadda ga wani hotel wanda kullum kana sha'awar ka shiga ka sha kaza ko kai kaza to sauya anguwa ka daina zuwa wannan anguwar gaba daya waɗannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata abin nan insha Allahu sannan kuma kamar yadda na faɗi alama ce ta akwai imani ta tare da kai <clears throat> Allah yana cewa innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru masu tsoron Allah idan wani yanki na shaitan ya taɓe su sai kaga sun faɗaka dalili ne akan wannan faɗakar taka da ka gano cewa sai ka ji kana sha'awar saban yana nuna akwai sauran tsoron Allah ba dan haka ba da sai kayi nisa a cikin saban sannan in ma da tunanin zai zo maka to dan haka ka rinka zama tare da mutanen kirki sannan yawaita karatun alkur'ani jama'a yawaita karatun alkur'ani na daga cikin abin da ke kore shi shine karatun alkur'ani yawaita sauraron karatun alkur'ani ina fata an gane sannan bil akhaf alqalaqil qul huwallahu falaki da nasi waɗannan abubuwan ka duba akwai samun tsari da duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta ƙarshe zaka ka ce minal jinnati wan nas bayan ka ce qul huwallahu qul a'udhu bi falak can ka ce qul a bi rabbin nas ka duba irin abubuwan da ka nemi tsari a ciki to sai ka yawaita irin haka amma dai babban abu shine ta'awuzi zama da mutanen kirki barin wurin da ake saban Allah Allah ya taimaka na'am sai eh, wannan an amsa ta a suratul bara'a ingantacciyar magana ai sura ce mai zaman kanta wato suratul tauba ba bangare ce ta suratul anfal ba cewar babu basmala tsakanin su ai an bayyana dalilin shine kasantuwar abubuwan da malamai suka faɗi din ne na cewa ita sura ce wadda ta zo ta yanke alaƙa tsakanin duk wani zumunci da ke tsakanin Allah maɗaukakin sarki da duk wani kafiri duk wani kafiri da ke danganta kanshi zuwa ga annabi a wannan rana Allah ya ce ya raba wannan dangantaka ya raba wannan zumunci na malam na'am hakan din ne duk ka'idar ya tana nan wai dan uwanka ne na jini kai kai <clears throat> kana ta kyautata mishi ko amma kuma shi har yanzu muna na maka yake yi haka za ka ci gaba din idfa billati ya ahsan sayyi'a haka idfa billati ya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ga annahu waliyyun hamim ai kaga da yake Allah ya san abin ba ɗaya za ka yi ba ba biyu za ka yi ba sai yace wa wa ma yulqaha illa alladhina sabaru sai ka yi hakuri ka kai mishi kunu da kosai ya sha sai watsar ce ba zai sha ba ka sake kai mishi gobe gero da kanshi ya dafa ya aiko maka ya ce baya so kai ta yi kai ta yi kai ta yi kana son ka kiyaye zumunci din ne ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka alaikum na eh. eh. wai mutum ne duk sanda yake jin zai wani aiki dan Allah sai kuma ya ji wani tunani na zuwa mishi cewa kamar zai yi dan wani ne nan din ma shaidan ne kuma eh, madarij ne da shaidan wato matakai ne da shaiɗan yake biya batar da ainihin bayin Allah a irin wannan halin in ka samu kanka sai kai ta'awuzi din kuma ka ci gaba da yin wannan abu a nan ne Imamul bukhari yake cewa inda za ka yin wannan abun kuma to kuma shaiɗan ya nasara a kanka domin ka zo za ka yi ne dan Allah sai ya zo ya sa maka cewa ai wannan ba dan Allah za ka yi ba ka bari mana sai ka bari don haka sai imam bukhari ya ce duk abin da za ka yi shi don Allah ka yi yabo da su kakarsa sa ka bari shikenan don dama ba ka yi don a yabe ka ba ka yi don a soke ka to anan ka yi niyyar za ka yi don Allah sai ka ji wani tunani ya zo maka sai ka kauda tunanin kawai ka ci gaba da abin da yake dare. Allah ya taimaka na na malam fadda yanka na na na'am to in aka dubi yadda ayoyin suke a itlaƙinsu suna umarni ne da a ci abin duk da aka yanka da sunan Allah kaga anan ayoyin sun ce abin da eh fakulu ma zikira smullahi to abinda nake so min ma yanzu in musulmi yanka alade za a ci ba za a ci ba ko da yanka da sunan Allah to kaga ashe nan ma ba za ta yi aiki ba sai an dubi cewa ashe wannan ayar ba za a dubi jimillata ba sai an dubi wata aya wadda ta bayyana abubuwan da za a yanka a cikin na halal samaniyata azwaj da suka zo a qur'ani da kuma abubuwan da suka zo a cikin hadisi waɗanda suka halatta a ci to haka kuma kenan yanzu wannan ayar ba za a ɗauki umuminta a ce wannan ayar dalili ce akan kowa yayyanka za a ci ba sai a ce ƙur'ani ya ƙayyade mana cewa za a iya cin yankan ahal kitabi sannan sunna ta zo ta ƙayyade yanka kuma sai na musulmi to shi kenan yanzu musulmi ko ba kitabe amma matsafi ko mushirki to ba za a ci yankan shi ba saboda haka ita ayar a jimillance in ka dube ta za ka bata hukunci na umumi cewa kowa ma yanka za a ci to yadda ka dube ta kuma sai wani ya ce to ko me aka yanka kuma za a ci to kaga sai ka ce a'a to can ma sai a ce a'a don haka ita ayar kadai ta zo ne don ta shar'anta cin abin da aka yanka da sunan Allah to nafsi ce akan haka amma dangane da me za a yanka wa zai yanka to wannan sai Allah lubu wasu ayoyi da wasu hadisai Allah ya taimaka na'am na'am na'am wannan matsala ce wadda tintini malamai sun yi saɓani a kanta tun cikin sahabbai har aka taho zuwa zamanin malaman wa har zuwa zamanin nan namu ƙur'ani da yake umarni da cewa a ci abincin ahalul kitabi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a wannan aya ba al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba lakum Allah ya ce a yau dai duk wani abu wanda yake mai tsarki na halatta muku shi an halatta muku haka abincin waɗanda aka baiwa littafi malaman tafsiri suka ce abincin ba ana nufin shinkafa ba ba ana nufin tuwo ba dama ba wanda yake da shakka in kirista ya baka tuwo ko shinkafa baka ci amma me ake nufi zaba'ihahum yankansu to cikin sahabbai sai abdullahi dan umar ya ce a'a shi kam in dai har ba za a ci yankan mushriki ba to duk wanda ya ce Allah na da ɗa ma mushriki ne ba zai ci yankan shi ba kaji matsayin abdullahi dan umar in ka koma abu darda shi ko da aka ce mishi rago ne aka yanka a coci saboda wani celebration nasu na shekara wato wani shagali nasu na shekara da ya taso musu good friday easter wacece wacece christmas da sauransu shin in aka kawo mana maci aka tambayi abu darda'i da zai amsa sai da ya ce o oh, allah ya yafe mana jama'a me yasa ba za mu ci ba ai su ahalul kitabi ne allah ya halatta mana mu ci yankansu kaga cikin sahabbai kenan to in ka karanta littafin annasikh wal na malam abu afar annahas za zaka ga yadda ya kawo malamai waɗannan sun ja nan waɗannan sun ja nan waɗannan sun ce za a ci yankan ahlul kitabi waɗannan sun ce ba za a ci ba waɗanda suka ce ba za a ci ba su magana su ta ƙare waɗanda suka ce za a ci kuma sai suka da suka saba idan an ji shi ya yi yanka da sunan Allah ko kuma kawai shuryai ya yanka ragon suka ce za a ci bangare na farko kenan bangaren su na biyu kuma sai suka ce koma da me ya yanka in dai har shi a matsayin shi na ahalul kitabi zai ci zai baiwa malaman shi za su ci to kai ma an baka za ka ci a matsayinka na musulmi kun fahimta kun ga mun gama da waɗanda suka ce ba za a ci ba waɗanda suka ce za a ci su ne suka kashe biyu waɗannan suka ce in ya yanka da sunan Allah an ji shi kirista ne ya ce bismillahi sai suka ce za a ci amma inda wani suna ne ba za a ci ba sauransu kuma suka ce a'a matukar abin da ya yanka bai haramta gare mu ba wato in yanka kare ba za mu ci ba in yanka alade ba za mu ci ba amma akuya ce ya yanka da ya zo yankawa sai ce bismil masih ko ya zo yankawa sai ce haliluya sai yanka ta za a ci ko ba za a ci ba waɗannan malaman suka ce in dai shi a matsayin shi na kirista ya yarda cewa addinin shi ya yarda ya ci malaman shi suka ce daidai ne a ci to ya zama abincinsu kenan to kuma Allah ya halatta mana abincinsu wannan magana ma an samu malaman da suka yarda da ita malamin da ya fi kowa sharhi akan wannan maganar a iya sani na shine al-imamu abubakar ibn al-arabi wanda ya kusan shekarar shi ɗari takwas da wani abu da rasuwa a cikin littafin shi ahkamul qur'an ya goyi bayan wannan matsala ɗari bisa ɗari bayan da ya goyi bayanta karbawi a wannan zamani sai ya je ɗauko ta ya kawo cikin littafin shi al-halal wal haram domin daga cikin maganganun da ibn al-arabi ya faɗi bayan ya goyi bayan a ci sai kuma ya ce ya goyi bayan duk irin hanyar da suka bi suka yanka in dai sun yarda su ci malaman su sun yarda su ci to musulmi ma in sun bashi yana so zai ci sai ya ce aka zo aka ce mini kirista ne ya kama kan kaza ya murɗe ta sai da ta mutu ya je ya dafa ala gafarta malam za a ci sai ya ce in dai ya yarda addinin shi ya yarda mai haka kuma malaman shi suna ganin wannan ba laifi bane a addinin su to za a iya ci to kai karzawi da ka ɗibo fatawar a zamanance ka kawo ta cikin alhalal wal haram wanda dama littafin alhalal wal haram ya rubuta shi ne lokacin da amerikawa suka yi ta addinin musulunci yau kusan shekara arba'in sai aka ce to suna buƙatar wani littafi wanda zai zama daidai da zamani kuma ya warware matsalolin da suke fama da su a irin society din sa irin rayuwa irin tasu saboda haka daga cikin matsalolin ita ce kaga a amerika ba za ka fito kofar gidanka ranar sallah ka yanka rago ba ko limamin juma'a ne kai ko limamin idi ne kai ko a filin idi ba za ka yanka rago ba suna da inda ake yanka inda haka ba fa to sai a samu akwai wuta ta musamman ta lantarki wadda za ka saka shi a kicin kawai ka soka mishi ya gama wutsulutsul ɗin shi a gyara shi ko kun fahimta kamar wuka yadda kaga hita haka take kamar hita haka take amma gata nan da wata siffa dai haka za ka soka ta abin nan kana soka ta shi kenan za ka ɗauki wani irin shokin ne wanda ko kai ka ɗanɗana a kanka to ka tafi ka wuce saboda haka sai a sa mata ta gama wutsul-wutsul ɗinta shi kenan sai kardawi ya ce yanzu kamar irin wannan halin da amerikawa musulmi suka samu kansu ya za to yanzu ba nan ba idan kirista ya jona mata irin wannan ta mutu eh sai ya kawo ya baka zaka ci amsar sai ya ce in dai har shi zai ci a matsayin addinin shi kuma malaman shi za su yarda cewa approved wannan ta tabbata su buga mata stamp cewa ta halatta a addinin su to kai ma an baka zaka iya ci ko kun fahimta jama'a duk akan haka ne fatoyin suke to wannan fasawar kuma <laughs> saboda muna warware abin gwamma a warware zare da bawa aka yi cewa wannan fatawar kuma shi kuma al'imamin nawawi tun kafin ibn al-arabi afwan bayan ibn al-arabi ya zo kaɗan shi kuma da ya zo sai ya ɗauko wannan fatawar ya ƙara gyara sai ya ƙara mata kwaskwarima sai ce to idan har ka amintu da ya baka wannan akuya tashi ta kirsimeti da ya yanka ko ya sa wani dutse ya kwantsa makanta ka ci saboda ya tabbata abincin shi ne a addinance sai ce to a matsayinka na musulmi kai kuma ranar sallar layya in baka iya yanka ba kaga kirista ya iya yanka ka iya bashi yau ne ya faɗi ba ne ba hands up ina tattara muku maganganun ne wato wai a nan ba cewa aka ka kai wa kirista ba a'a ya maka misali ne ma'ana yanzu ba nashi ba ma a ranar kirsimeti naka ma a ranar sallah in baka iya ba za ka iya ba bashi yayi wannan fatawar tana nan a cikin littafin al-majmu'u sharhul muhazzab ina fata an gane a kashin gaskiya saboda Allah Malam Bakar Mahmudu Gumi a ƙasar nan yana daga cikin malaman da suke mujtahidai da muka amintu da karatunsu kai tsaye a cikin tafsirin Shiraddul Abhan da yazo fassara wa ta'amul ladina utul kitaba in ka karanta sai ce ai zaba'ihum wato yankan su shi da kanshi da bakin shi yake furtawa cewa in sun bashi yana ci ranar kirsimeti a lokacin har yakan ce rabran jatau abokin shi ne yakan aiko mishi da abincin kirsimeti kuma ya ci to mu ma nan mabiya nan kawo ci muka yi mun da lamuci abin eh, amma an ba za ka ci ba ba dole ba ne cikin sahabbai ma wani ba zai ci ba kuma wani zai ci to mu dai an babu muna ci Eh, insha Allah ya eh, da gaske ba musamman kana shiga kudancin kasar nan za ka haɗu da abubuwa da yawa na eh na eh to bismillah na na na eh na'am na'am ya yi mata na'am na'am na'am eh haka na ba shi zai ba ne mumini in aka bar shi a gari ya zauna ya addini in aka kore shi izza ce ɗaukaka ce wannan ɗaukakar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu ya hijira ita ta ba da damar ya zo ya ci musulunci ya kafa musulunci a makka saboda haka ita hijirar korar da aka yi mai ba kaskanci ba ce daukaka ce saboda haka ko kaɗan abinda khadija take faɗi Allah ba zai wulakanta annabi sallallahu alaihi wa <clears throat> ko lokacin da suka zo suka kore shi ɗin da duk abubuwan da suka yi mai ba kaskanci ba ne ba ba ne baka ga annabi ibrahim ba mai Allah ya ce mishi a cikin alqur'ani shi yake faɗi da harshen shi inda Allah ya ba mu labari wala tukhzini yau mai yi ba so Allah karka wulakanta ni ran jama'a dama <clears throat> ba mu taɓa yin makaratu a nefa ba tun a can markaz wajen shekara uku yau ne muka ga arahatta <clears throat> an kwana da wuta me ya ku magana mu taran nan suka je su ce bari su dan ƙaryata mu <laughs> Allah an taɓa yin wani gwamna da muka yi tsatu salam ya roƙi Allah ce wala tukhzini yawma yub'asun ya Allah karka wulakanta ni ranar da za a tashi bayi to ranar alkiyama annabi ibrahim na tsaye sai ya ga an yi mutsu-mutsu da mahaifin shi gashi nan an ta soke shi za a kai shi wuta sai annabi ibrahim ya ce ya allah alkawarin da kai min a duniya ba za ka tozarta ni ba wani tozarki ya wuce a ce ga babana za a kai shi wuta sai allah ya ce annabi ibrahim ya ja bakin shi ya shuru to yanzu kaga a nan shi annabi ibrahim ya fassara hakan da tozarci amma kuma a wurin allah ba tozarci ne don allah baya tozarta annabawan shi saboda haka mai yiwa kai kana tunanin tozarci ne aka kori annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka a ba tozarci ne, izza ce ɗaukaka ce ta samu kuma ta bayyana ita ɗaukakar domin fitar shi ita ta kai musulunci ya a madina ya a wasu wurare makka ɗin kuma waɗannan kafiran aka zo aka yi nasara a kansu daga ƙarshe ita ma aka tabbatar da musulunci bayan ya yi sallama da addu'a yake cewa idan sha'awa ta kama mutum da azumi har sha'awar ta kai shi ga yin inzali da safe ana azumi yaya azumin shi to lallai sha'awa ta yi ƙarfi domin sha'awa in ta kai ga inzali ma'anar inzali shine fitar maniyi galibin sha'awa takan fitar da mazi ne shine wani ruwa ne wanda yake mara kauri to amma in ya zama har sha'awa ta kai sha'awa ya fitar da maniyi shine wani ruwa mai kauri to sha'awa ta kai sha'awa amma ita kuma irin wannan sha'awar galibi malamai suka ce in ba jima'i ba to sai fa taɓa mace ko shafa ta ko wani abu makamancin haka to kuma duk lokacin da ya zama kai kana fuskantar irin wannan barazanar saboda ƙarfin sha'awa ka to karka irin wannan wasan to amma in dai haka ta faru tambayar shi ne me abin yi to babu komai azumin ka bai kare ba mani ne ya fita ko maziyi azumi bai karye ba amma in ya kai ga mani kuma to wannan ya hukunta wanka na janaba amma in maziyi ne sai dai ka wanke azzakarinka gaba ɗaya da 'ya'yan marenanka gaba ɗaya mai tambaya ta biyu shi ma bayan ya yi sallama da addu'a ya gabatar da tambayar shi cewa shin dangane da maganar kaciyar mace ko akwai ta a musulunci mana ane mata kaciya a musulunci idan akwai ya ake yin ta da farko akwai ta domin hadisai sun tabbata sun zo da ita al'imamu abubakar ibn sunni a cikin littafin shi mai suna amalul yawm wal laila ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karantar da wata mace an mace sai kuma ya koya mata yi wa mata kaciya yadda ake yin kaciyar shine na farko dai asali a cikin farjin mace akwai wani zanko a tsakiya za ka gan shi haka a tsakiya wani nama ne a tsakiya to aka haifi ya mace wannan nama yakan zo da wani tantani a saman shi to wannan tantanin yana nan halittar shi kamar yadda kake ganin hancin dabino to yin kaciyar shine sai a cire wannan tantanin ka ji mataki na farko na kaciya mataki na biyu a gefen dama da hagu na wannan zanko wato daga cikin farjinta nan kuma akwai wasu ƙululai guda biyu ko guda uku da gwargwadon yadda halittar ta suke in aka shafa za a ji su kamar ƙuraje ne ƙurji in yi ruwa to shi kuma shine sai a tsaga wannan wurin sai a matso waɗannan ainihin ƙululai kamar ƙari suke to haka samu ƙwararren wanzami fa baya buƙatar sai ya sa aska wajen yi wa mace irin wannan a muciya muna da wani ƙwararren wanzami ya rasu da daɗewa galibin yan muciya sun san shi ana ce mai ɗan gareji yane wa mata kaciya tun wancan lokaci da hannu yake musu naka kawo ya mace haka in ya riƙe ta galibi za ga da hannu guda zai riƙe ta idan ya buɗe farjin haka wannan tantanin haka da yatsan shi da kumba yake sa sai ga ya ɗaye kamar yadda kake ɗaya hancin dabino sannan sai dallatso wannan farjin nata sai ga yana matso shi kamar yadda ake matso kurji in ya matso sai ga ya sa ya shi haka ya share shi nan ma ya sa haka ya share Shi ne kaciyar a musulunci su wannan kaciyar ita ce musulunci ya nemi aiwa mace kuma sunna ce wajiba in aka ce sunna ce annabi ne zo da ita wajiba kuma annabi ya tilasta ya tirsasa dole aiwa kowace 'ya mace musulma kuma ba ta da wani haɗari hasali rashin yin ta ne yake da haɗari idan ba a yi ta ba to ya mace takan samu kanta a ɗayan reactions guda biyu matsaloli guda biyu ko dai ta ƙi yadda namiji ya sadu da ita in ta balaga saboda me saboda wannan tantani na sama na saman zankonta mun ce tantani ne to zai iya bushewa haka sai ya kame sai ya zama ɓangaren jikinta to sai ya zama da zaran an taɓa gurin ya nemata zafi don haka wata ko fitsari za ta yi sai ta kuka saboda ya zama mata kamar wani abu ne haka a saman gyambo to in namiji ya zo saduwa da ita ba ta yadda shine so da dama a ƙasa hausa sai ka ga mace hammace sai a ce ba ta auruwa ina ba za ta aure ba saboda ba za ta yadda da namiji ba kai ku ba za ka yadda ka auri mace kawai sai dai ga ta yi ado ta yi maka girki ba ku ku ka auro ba kaji illa ta farko shine ƙin maza illa ta biyu kuma shine san maza fiye da ɗabi'a shine idan ya warke mata ya kame ya zama baya ciwo to sai kuma ya koma yana ƙaiƙayi sai zama ita kuma kullum susan shi take so a yi don haka sai ka ga ita ce sai ka ji suna ce mata harida sai namiji goma ya sadu da ita a lokaci guda sai ta zama bata gamsu ba to kaga nan ma kuma wani irin ciwo ne waɗannan bayanan jama'a wani babban malami ibn qayyim al-jawziya a cikin littafin shi tuhfatul mawjud fiye da shekara 600 yin su a cikin a cikin littafin dan ka san me mu fa kaji matsayin wannan kaciya kuma kaji yadda ake yin ta amma abin takaici sai kafirai daga cikin turawan yammacin duniya sai suka je sai suka ga wata irin kaciya waɗanda wasu maguzawa suke yi a ƙasashen tanzania da ƙasashen east african countries irin su uganda da south africa da kuma nan wasu musulmi 'yan al'ada buzaye fulani hausawa na ƙasar nijar su kuma sai zama suna yin irin wannan kaciyar haka in ka tafi jihohi irin na edo da delta za ka ga har wata ta taɓa publishing a jarida cewa tana jiran ta gama service ne wato bayan ta gama university ta gama bautar ƙasa sannan ta je a yi mata kaciya to ya suke irin wannan kaciya za a samu gwafa ne da za a ɗora mace a kai a hangin ɗin ƙafafuwanta a zaunar da ita a kai haka a buɗe farjinta sai ka ga wani tsoho ya zo da wata irin wuƙa mai kai mai lankwasa haka a buɗe mishi farjinta tana ihu sai ka ga ya yanko wani nama ɗan ma ya yanko wani nama sai ɗibi jinin sai shafa mata a goshi shi ne kama hanya ya tafiya shi wata ta mutu wata ta rayu wannan labari da ya zo wa turawa sai tashar cnn a 1998 ko 99 sai ta tura christiana 4 ita ce babbar wakiliya ta cnn sai aka tura ta sai ta je ta samar da full coverage ta je ta ɗauko wannan rahoto shikenan sai 'yan bokon duniya duk sai suka ɗauka wannan irin kaciyar is inhuman ba ta dace da tunani na ɗan adam ba gaskiya ne by extension sai suka zo suna zargin kaciyar musulunci to amma astaghfirullah the reality is on the contrary akasin haka ne wannan kaciyar musulunci ma bai santa ba bai yadda da ita ba wadda kuka ji na faɗi dinnan jama'a ita ce musulunci ya zo da ita kuma alhamdulillah, mafi yawanci in ba dukan wanzaman mu a ƙasar hausa ba suna yin ta shi yasa so da dama na yi bayani irin wannan sai ka ji wani ya bugo waya daga damaturu wani ya bugo waya daga gombe wani ya bugo waya daga birnin kebbi cewa to yanzu ƴaƴanmu da suka girma ba a yi musu ba fa a kwantar da hankalinka in dai ɗaya an haife ta an kira wanzami ya mata aski ranar suna wanzaman suna yi shine ake cewa cire beli sai a ce belin ƙasa kawai hausa ce aka ɗan canza saboda haka ai galibi in ba a yi ba da ba zaman lafiya a arewa saboda haka gaskiyar lamari wannan shi ne inna ma saboda yadda al'amuran zamani suke akwai buƙatar ko a horar da su wanzamai din su sanya za su gyara kaza saboda tsafta saboda irin waɗannan cututtuka na zamani amma ba haka ba dai kun ji jama'a yadda kaciya take ku karanta wannan littafi na amalul yawm wal laila da littafin tahfatul Maudud, da littafin nail al awtar waɗannan malamai duk sun yi bayanai dangane da kaciya din kuma kun ji yadda take Allah ya mana taimako wannan yake dangane da salatu tasbihi ko akwai sallar tasbihi eh akwai ta hadisin ya tabbata yana cikin musnadul imam ahmad da abu dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu maja hadisi ne sahihi amma abin da ya faru an samu wasu hanyoyi da wannan hadisin yake da su waɗanda ba su inganta ba amma kuma yana da wasu hanyoyi sun tabbata to hanyoyin da basu tabbata ba su ne aka samu wasu malamai suka yi inkarin su to sai kuma wasu suka ɗauki wannan inkarin amma gaskiya salatu tasbihi ta inganta kuma sunna ce daidai ce ka yi ta kullum in za ka iya in ba za ka iya ba ka yi duk mako in ba za ka iya yi ba ka yi duk wata in ba za ka iya ba ka yi a rayuwarka ko da so ɗaya ce na fata an gane wannan ya sake gabatar da tambaya cewa ya halatta ya halatta ba wata togaciya ba rubuta shaidu saboda annabi ya ce wani sahabi an wa maluka li abika da kai da dukiyarka duk na babanka ne yasa yanzu ka siyo mota babanka yace ka mabudin shi ke sai ce kaga keken nan eh to tafi ka ci gaba da hawa ba wata kotun duniya da za ta yi shari'a ƙarya ne ture ƙarya yake musulunci ne gaskiya da kai da dukiyarka na ubanka ne ina fata an gane wani ustazu ne yana da makaranta hadda qur'ani ya haddatar da yara qur'ani sai wani uba ya ji daɗi sai ka sabon babur sai bashi sai kawai sai uban ya karbe babur ɗin shi ne zo yana nan ofirki na ce a ka saki zuciyarka ka gode wa Allah i e, sakamakon har ka iya qur'ani har ka karantar har aka kawo alheri aka yi maka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a haqqa ma akhadtum bihi fi kitabillah mafi cancanta mafi halaccin dukiya ita ce wadda kuka karba sakamakon littafin Allah ka karantar da littafin Allah suka ɗiba suka baka wannan dukiya ta fi kowace tsarki kuma sai babanka ya ɗauka ya hawa ai alhamdulillah saboda haka an raba dukiya an bayar sai uwar ta ga tana da bukata sai ta kashe shikenan inna ma ta taso da girmanta ta ne to baba ina nawa gada ne na cinye tin nan ne ta dinka a tamfofi da gwalagwalai yana sawa kenan ya halatta ba komai fa ba wata magana duk wani lauya ƙarya ne kawai sai bata kan shi lokaci ne a kotu wannan yace yaya hukuncin wanda annabi musa ya kashe wajen rabon fada eh, yana alakanta abin da karatun safe kenan to abin da zai fi dacewa don naka rarraba jama'a tambayoyin safe za su rinka shiga kasusuwan safe insha Allah bari mu batta ta shiga cikin abubuwan safe don abin ya tafi sosai ya yi armashi da kyau ina fata an gane in ba haka ba kun ga sai mun ɗauko wani dogon tarihi eh. wannan yake bayani akan azumin litinin da alhamis sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da ake fatan dukkan musulmi ya rinka rayawa saboda ya ce ranar litinin aka haife shi ranar litinin aka fara saukar mai da qur'ani ranar litinin kuma ita ce ranar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu to kuma ita wannan rana ita ce ranar da Allah yake tattaro duk ayyukan da kai a mako sai ya gafarta maka na gafartawa waɗanda kuma za su zama pending su zama har yanzu suna nan suna jira to sai annabi ya ce don haka sai in yi azumi saboda ina fatan a same ni ina ibada don a yafe min gaba ɗaya haka ita ma rana alhamis wato ranaku biyu ne a mako Allah yake tattaro aikinka da alhamis da litinin shi yasa kana da sarari ka rinka yin wannan azumi yana da matukar falala kwarai da gaske wannan yace an ce idan mutum ya haddace alqur'ani da azumi wai sai ya rinka sauka har sau uku to wanda bai haddace ba fa abin da na fahimta kamar yana cewa ne mahaddacin qur'ani ya rinka saukewa sau uku da watan azumi wanda bai haddace ba sai ya rinka budewa yana karantawa ina fata an gane asali ba sharaɗi ba ne sai wanda ya haddace kuma ba sharaɗi aka yi sai ga ramadan ba a'a amma dai shine wanda ya haddace qur'ani yana iya karantawa da ka in ya karanta da ka ya sauke to babu laifi kai kuma da baka haddace ba fa sai ka rinka budewa tunda sahabbai sun kai tun ana sanya alarammomi mahaddata da watan azumi suna yin tarawihi har aka zo ana sanya alarammomin da sun iya karatu ba su iya haddacewa ba aisha ta naɗa wani bawanta mai suna zakwan in watan azumi sai yana budewa yana kallo ne mata limancin tarawihi don haka babu laifi na fata an gane sai dai galibi abubuwan da ba ga mutane su ne hatta a haramin ana nuna tarawihi wannan abu malamai suka ce gaskiya ba haka aka so ba kaga ana karatun sallar tarawihi sai ga wani ya bude qur'ani shi kuma yana bi a abin da ake so so ake ka saurara ka saurara ba wai ka bi karatun ba to wani ba ma bin karatun ba suna yi tare da liman ne kaga wannan ya zama kamar dan islamiya kenan dan dan islamiya ne in yana masallaci to yana jin liman ya kamo surar da ya sani to tare za su gama ta in Allah su eh, yan islamiya haka suke yi wannan ne yana cikin cin abincin sahur sai ji ana kiran sallah yana cikin cin sahur sai ji an fara kiran sallah to yaya kenan yanzu kuma gashi bai tsaya ba har sai da aka gama kiran sallah asalin abin da ya faru in ka riga ka farka a makare an riga an kira sallah ka fara ci amma abin da annabi sallallahu alaihi wa ya yake a cikin hadisin da Ahmad da Abu Dauda suka ruwaito shine idan har kana cikin cin abinci ne sai aka fara kiran sallah to anan an yi maka izini ka ci gaba da cin abinka har ka gama biyan bukatar ka ma'ana har ka sha ruwa kenan to anan an yi maka izini don haka ku bambance abu wannan ya tashi an riga an kira sallah to ba zai ci ba in ya ci azumin shi ya lalace amma wannan yana cikin ci ne sai aka kira sallah to shi kuma aka ce an yi mai izini ya ƙarasa na fata an gani Allah ya taimaka ina jin waɗannan kamar su ne abto shi ke na shiga a tambayoyin wasu rubutun ne 'yan ƙanana ne ƙwarai da gaske sai an yi nazari wannan yake cewa ya halatta mutum ya rinka shafa azzakarin shi da watan azumi ko don rage sha'awa wato ina gaba da watan azumi yake magana ba kawai shafa azzakarin shi wato masturbation kenan istimna shin yin haka din yana da illa a likitance tun da ni ba likita bane ba zan shiga fagen su ba amma dai a shar'ance haramun ne a shar'ance haramun ne yawwa to amma likitoci kuma na musulunci ba irin waɗannan na bature ba to su kuma sun faɗi illoli in ka karanta littafin tarbiyatul auladi zaka samu suka ce daga cikin illolin yana haifar da mutuwar azzakari daga cikin illolin yana haifar da ainihin wato gaza haihuwa lokacin da wannan ya aure kuma yakan haifar da cutar kwarkwata musamman a gashin da ke kewaye da mara ɗin wato mutum ya ta shafa azzakarin shi hamani ya fita ko kuma mace ta sanya yatsa a farjin ta hamani ya fita asali bai halatta ba haramun ne shi suke kira istimna da turanci kuma suna kiran shi masturbation Allah ya kyauta wannan yana cewa mace ce take fama da miyagun mata duk inda ta tafi sai su yi ta binta me ya kamata ta yi ko da yake tana ta yin addu'a da tana ta yin addu'a ba ta kula su to ba mu san wace irin muguntar ba kaga miyagun mata za su iya zama mayu sai ta rinka hada da falaki da nasu in mayu ne idan masu miyagun shawarwari ne ɗayan abu biyu ko ta tashi daga inda suke ta raba abota da su ta canza sim card shikenan ba ta da wata alaka da su in sun gallabe ta ta gaya mai gidansa ya kafa doka su daina zuwa gida an ba haka ba sai su rikita mishi ita sai dai ya kamata duk wata mace da ke ɗaukar muguwar shawara ta kai wa wata matar aure to ta ji abin da annabi yake faɗi cikin hadisi sahihi na abu dauda manzo Allah yace laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha wanda biya tunzura wata mace ta ki mijinta to ba mu bashi to da haka in ka san ko kin san kin taba yin haka to ka tuba ko kuma ki tuba Allah ya kyauta ina ganin alama waɗannan su ne dai tambayoyin da suka zo hannu insha Allah ta'ala wasu gaskiyar lamari ban iya abin nan ban iya karanta tambayoyin ba ne jama'a saboda rubutun amma kama kullum inda wani malamin primary one da ya saba da rubutu haka to malam eh wani malamin jami'a ne shi masu kyakkyawar rubutu ya iya na <laughs> na malam na salatu tasbih na'am نعم نعم نعم نعم نعم ها اي ai ita salatu tafi sallah ce mai zaman kanta ko da kayan raka'a ka sha ɗaya ta sallar tarawih zaka iya tashi ka yi ta saboda basu su da alaka eh, wata sallah ce mai zaman kanta dama cewa ya ka yi ta ko da daddare ko da rana to ba ta da ba su da alaka ba komai na malam alaikum na na haka malamai suka faɗi cewa inda daddare ne za iya bayyanawa inda rana ne zaka iya sirrantawa amma tun nafila ce kuma yin sabanin haka ɗin babu laifi ina fata an gane na'am na'am to cire beli da ake yi cire beli da ake yi wannan wani abu ne wanda ko zai iya shiga umumiyar magana da annabi yake cewa wa imatatul aza anhu annabi ya ce in aka haifi jariri ranar bakwai a cire mai duk wani abu mai cutarwa daga cikin abubuwan da ke cutar da yaro waɗanda ake haihuwar shi da shi akwai loɓa don haka ranar bakwai ake wa yaro kaciya ranar bakwai ake wa yaro kaciya ita ma mace kun ji mun yi bayani a ranar bakwai ake mai aski kuma wannan aski ba wai saisaye za a yi mai ba a'a ba ma skin cut ba za a samu a aske ne taɗai taɗai saboda guggudin gashin shi kanshi yana ɗauke da cututtuka sannan a samo garin za'afaran a barbaɗa a kan shi garin za'afaran ku kiyaye jama'a ba za'afaran irin wannan na wurin masu habbatu sauda na ruwa ba ko na mai saboda wannan is adulterated ana ana ɗan saka mishi wasu chemicals amma asali zaka je a wurin su din zaka same shi wannan gari ne tankadadde naka barbada sai ga yana makalkalewa a kai yana maganin amosani yana maganin ciwon kai yana maganin saiko ka san saiko ba saiko ciwo ne ba tsufa yake kawo shi ba ko sanko an fahimta to ciwo ne to yana maganin shi saboda haka kun ji to tambayar ita ce yanzu beli da wanzamanmu ke cirewa ko beli yana da illa ni a iya sani na wallahu alam yana da illa dan na ga yana tasowa har manya sai an je an cire musu to matukar ya tabbata beli zai cutar da shi in ya girma to sai a samu kwararre wanda zai cire mishi amma galibin aka samu waɗanda wanzamai ne ba su kware ba shine ake samun matsala don haka ina fahimtar babu laifi a cire beli a ƙarƙashin umumin cewa duk abin da ke cutar da shi a cire mai ina fata an gane wasu iyaye saboda zamani saboda 'yan boko ne kansu ya waye sun yi karatun bature ba sa aske wa yara kai to wannan kuskure ne jama'a sai a aske kanshi kuma a samu za'afaran din a samu shi na malam na a hadda mata ku karanta littafin sahihul kalimar tayyib hadda mata ake askewa kwarai da gaske hadda mata wato duk wani fansi ne ake neman a yi da kuma ƙarshe da a buge a gaban mai yin ruƙuya ba yi ba shine abubuwa su suna ta faruwa Allah ya kyauta na malam wai akwai tsirai tsiro kamar bishiya ko wani ganyen tafasa ko tafannuwa ko wane ne da ya taba wa annabi suleimana magana wannan gaskiya a iya yanzu ban sani ba Abin da ƙur'ani ya ba mu labari shine maganar da tururuwa ta yi da shi da kuma maganar da alhuda huda tsuntsu ya yi da shi amma ko wata bishiya ko wani ƙwaro ya taɓa magana da annabi sulaiman wannan ban sani ba na'am to wannan wata mas'ala ce mai girma wadda yake da zai fi kyau a yi haƙuri har mu zo kan mas'alar don tana nan cikin suratul baqara shin dukiyar kasuwanci ko akwai zakka a ciki shine da yawa malamai sun tafi akan cewa akwai zakka saboda ayoyi da suka fassara da kuma wani hadisi tare da cewa shi hadisin bai tabbata ba amma kaɗan daga cikin malamai ne suka ce babu zaka a cikin dukiyar kasuwanci sai dai ita dukiyar in ta haihu ka ɗibi kuɗin har ka tara su su kuɗin sun shekara kuma sun kai nisabin zakka su ne za ka yi wa zakka wannan magana ta ƙarshe ni ita na fi gamsuwa da ita Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na'am akwai saura in sha Allah nan za mu saurara jama'a Allah ya taimaka saboda yadda lokaci ya kure za mu saurara anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk